Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH ƙarƙashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye sa na daren yau Talata. Kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Bayan wannan gabatar dai muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo mako al'amura da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma Abdullahi Salisu Usman Katsina ya saba gabatarwa. daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau wanda mushtaba adam zai gabatar sai kuma murmi masu sauraron mu tare da hassan barka shirin kisoshin rayuwa na biye da shi wanda zan gabatar daga nan sai lafiya sai da kula tare da hassan barka shirinmu na ƙarshe shine duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha shida ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda daidai da biyu ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 Hijira Kamariya. masu saurari kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau sayyid ahmad khomeini dan marigayi imam khomeini ya rasu an haifi sayyid ahmad a birnin kum ya tashi gaban mahaifinsa inda ya sami tarbiyya da ilimi na addini sayyid ahmad ya kasance tare da mahaifinsa a lokacin da yake gudun hijira a kasashen iraki da faransa kuma shine dan sakonsa zuwa ga mutanen iran bayan nasarar juyin juhalin musulunci sayyid ahmad ya kasance a kusa da mahaifinsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1989 sannan kuma ya rasu shekaru kaɗan bayan rasuwar mahaifin nasa sayyid ahmad ya kasance mai ilimi musamman a ɓangaren aƙida da kuma tarbiyya ya kasance mutum ne mai gudun duniya kamar da kuma ya kasance a matsayin ɗa ga marigayi imam kumeni wanda ya ginu akan tarbiyyarsa sannan kuma yana sanya ido akan harkoki na gudanarwa amma ba tare da ya taɓa rike wani mukami na gwamnati ba da ƙarshe masu sauri ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu mutanen yankin crimea na ƙasar ukraine suka zaɓi haɗewa da jamhuriyar rasha a wani zaɓen raba gardama da aka gudanar a yankin kafin haka dai bayan faɗuwar gwamnatin victor yankovic a ƙasar ukraine rikici ya barke tsakanin sabuwar gwamnatin kasar da kuma kasar rasha wanda ya sanya sojan rasha suka mamaye yankin crimea sannan rasha ta gudanar da zaɓen raba gardama a yankin domin halasta wa kanta a haɗewar yankin da tarayyar rashan tun shekaru fiye da hamsin kafin haka dai yankin crimea yana cikin kasar rasha ne amma daga sani rasha ta bayar da yankin kyauta ga ukraine inda ya zama yankin ƙasar ta ukraine a hukumance kasantar ukraine a lokacin tana cikin tarayyar soviet amma bayan rushewar tarayyar soviet ukraine ta zama kasa mai cin gishin kanta kuma daga bisani ta koma tana karkata zuwa ga kasashen turai maimakon rasha duk da cewa mafi yawan al'ummomin yankunan gabaci da kudancin kasar ta ukraine rashawa ne kuma ba sa goyon bayan kasar su ta zama yar amshin shata ga kasashen yammacin turai akan haka ne ma wasu daga cikinsu suka shilanta ballewa daga kasar ta ukraine masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz

da masu sauraro yanzu kuma ga mustapha adam zai karanto mana labaran duniya da dumi su labaran duniya da farko ga kanunsu. kwamandan sojan iran ya bayyana cewa iran ta da karfin da za ta iya ruguza haramtacciyar kasar isra'ila gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba za ta iya bayar da kariya ba ga dukkanin makarantun kasar masu zanga-zanga a birnin adin na yaman sun kutsa fadar shugaban kasa to yanzu ga cikakkun labarun kwamandan sojan iran ya bayyana cewa iran ɗin ta da ƙarfin da za ta rusa haramtacciyar ƙasar isra'ila baki ɗaya majojinar muhammad hussein bakiri wanda ya aiki da wasiƙar taimurna ta zagayowar ranar dakarun kare juyin halin musulunci na iran zuwa ga kwamandan dakarun wato laftanar janar salami ya bayyana cewa a yanzu an waye gari iran tana da karfin da za ta iya kaiwa cibiyoyin masu yi mata barazana da sansanoninsu hari major janar bakir ya kuma ce a yanzu babu wata ƙasa da za ta iya galaba a kan dakarun kare juyin musanci na iran bugu da ƙari kwamandan sojan na iran ya ci gaba da cewa a halin yanzu iran tana da ƙarfin yin tsayin daka da kuma kaiwa abokan gaba hari cikin karfin da ita ce za ta zaɓa ranar uku ga watan sha'aban na kowace shekara wacce ita ce ranar haihuwar imam hussein alaihi salam tana a matsayin ranar dakarun kare juyin halin musulunci na iran gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba za ta iya bayar da kariya ga dukkanin makarantun kasar ba karamin ministan ilimi na kasar najeriya chukwumeka inwajiuba shi ne ya bayyana haka a wata hira da jaridar punch da ake bugawa a ƙasar a jiya litinin yana mai ƙara da yin kira ga iyayen yara da su zama masu sanya idanu akan 'ya'yansu karamin ministan ilimin ya kuma shaida jaridar ta punch cewa gwamnatin tarayya ta bayar da umarni ga dukkanin makarantu da su tuntubi jami'an tsaro mafi kusa da zarar sun ga wata barazana ta tsaro da suke fuskanta ministan dai yana mayar da martani ne akan tambayoyin da ake yi masa masu alaka da har-haren da barayin daji suke kaiwa a cikin makarantu daban-daban na arewacin kasar inda kuma suke yin garkuwa da ɗalibai domin karɓar kuɗin fasa. a cikin wannan makon da ake ciki barayin dajin sun kai hare-hare a makarantu daban-daban na jihar kaduna da suka yi awon gaba da ɗalibai daga ciki hadda makarantar firamare to kuna tare da radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta kora cewa tana tattaunawa ta bayan fage da amurka majiyar tsaro ta iran ta yi watsi da furucin da mai baiwa fadar white house ta amurka shawara wato jack civilian akan harkokin tsaro ya faɗa na cewa an buɗe kafar diplomasiya ta bayan fage a tsakanin amurka da iran ɗin a kan yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 majiyar tsaron ta shaidawa tashar talbijin din press tv cewa manufar wannan irin furucin shine fitar da shugaban kasa amurka joe biden daga cikin uku mai wuyar da yake ciki har ila yau majiyar tsaron mai kusa da majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ta ci gaba da cewa a halin yanzu iran tana aiki ne da dokar da majalisar kasar ta yi na rage aiki da wasu sassa na yarjejeniyar nukiliyar ranar juma'a da ta gabata ne dai sullivan ya riya cewa an buɗe kafar diflomasiya ta bayan fage da iran a shekara ta 2015 ne dai iran da kasashe biyar masu hawa kujerar naki a kwamitin tsaron majalisar ɗinki duniya da kuma ƙarin ƙasar jamus suka cimma yarjejeniya a kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya sai dai daga baya amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar iran ta mayar da martani akan ficewa amurka ta hanyar rage aiki da wasu sassa na yarjejeniyar tare da barin kofa a buɗe na komawa aiki da ita idan har ɓangarorin da suke cikin yarjejeniyar suka koma cikinta. ta masu zanga-zanga a birnin adan na kasar yaman sun kutsa fadar shugaban kasa ɗaruruwan masu zangararren ni dai suka yi cincirondo a unguwar kartir inda daga can ne suka nufi fadar shugaban kasar ta ma'ashik da can ne jami'an gwamnatin hadi mansur mai murabus suke ciki tare da kutsawa cikinta an ji ƙara harbe-harbe a kofar fadar shugaban kasar masu zanga-zangar dai suna nuna rashin jin daɗinsu ne akan yadda darajar kuɗin ƙasar take rushewa sannan kuma suka buƙaci a biya su alwashinsu na aikin soja da kuma wadata mutanen birnin na adin da wutar lantarki a makon da ya shuɗe ma dai mutanen yankuna daban-daban da suka haɗa da almukalla da ke kudancin ƙasar sun gudanar da zanga-zanga saboda taɓarɓarewar harkokin rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi har ila yau masu zanga-zangar sun ɗaga kwalaye na yantar da gwamnatin abdurabbu mansur hadin da kuma majalisar rikon kwarya da suke ƙarƙashin ikon saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba tashar talbijin ɗin almasira ta yaman ta ce sojojin saudiyar sun ɗauki hadi mansur da manyan jami'an gwamnatinsa daga cikin fadar shugaban kasar gabanin kutsen masu zanga-zangar to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam ke dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na Afirka a yau tare da shi Mustapha Adam. Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan taɓarɓarewar harkokin tsaro a arewacin Najeriya musamman ma dai a jihar Kaduna. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yanzu dai ta tabbata ba tare da gardama ba cewa jami'an tsaron najeriya a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohin arewacin ƙasar sun gajiya wajen tabbatar da tsaro da kawo ƙarshen manyan laifukan da ake tafkawa a yankin za a iya ganin wannan gajiyawar a fili daga kalaman da suke fitowa daga mahukuntan ƙasar da kuma matakan da ake ɗauka a ƙasa ga misali a wata hirar jaridar punch ta ƙasar najeriya ta yi da ƙaramin ministan ilimi na ƙasar chukwumeka nwajuba ranar litinin da ta gabata ya yi kira ga iyayen ɗalibai da su zama masu sanya idanu a kan 'ya'yan nasu domin gwamnatin tarayya ba za ta iya bayar da kariya ga dukkanin makarantun ƙasar ba ya kuma yi wa makarantu wata nasiha da cewa idan sun ga wata barazana ta tsaro to su yi maza su garzaya zuwa ga jami'an tsaro mafi kusa da su domin yin rahoto har ila yau wani sashi na kalaman karamin ministan ilimin ya nuna cewa gwamnati fa ba za ta iya ba da tsaro ga dukkanin gidajen da ke kasar ba ministan da yana mayar da martani ne akan tambayoyin da aka yi masa masu alaka da hare da barayin daji suke kaiwa a cikin makarantu daban-daban na arewacin najeriya musamman ma dai na bayan nan da ya ta'azzara a jihar kaduna don haka sako irin wannan daga ministan ilimi zuwa ga iyayen yara da makarantu babu ƙarfafa gwiwa a cikinsa ko kaɗan aka san haka shine abin da zai faru domin zai ƙara firgita iyayen yara ne akan makomar 'ya'yansu da suke karatu a makarantu daban-daban a ɗaya gefen yadda ake wa rufe makarantu a wasu jihohi da suke arewa maso yammacin ƙasar kamar kaduna katsina niger da ma kano da jigawa yana sake tabbatar da cewa harkokin tsaro sun ta'azzara yadda ba za a iya baiwa ɗalibai kariya su yi karatu a tsanake ba gabanin wannan lokacin an samu wasu kiraye-kirayen daga masu ruwa a tsaki a harkokin tsaron ƙasar da suke yin kira ga 'yan ƙasar da su daina jin tsoron masu ɗauke da makamai musamman ma ɓarayin daji su fito su rika yin tafiye-tafiye gaba gadi. a cikin kwanakin nan jihar kaduna ta zama babbar cibiyar da barayin dajin suke cin karnukan su babu babbaka a kwanakin baya da suka gabata irin waɗannan barayin dajin sun kutsa cikin wata makaranta ta bayar da horo akan harkokin daji inda suka yi awon gaba da ɗalibai maza da mata a can kusa da makarantar soja ta nda a unguwar mando a jihar kaduna kenan. ko ma a ce a cikin birninta su barayin dajin kuma suka watsa wasu hotuna na bidiyo a cikin shafukan sada zumunta da suke dukan mata da bulaliya tamkar lokacin da ake bauta sa'o'i masu yawa ba su gushe ba sai ga wani labarin ya bullo na sace ɗaliban makarantar firamare da wasu malamanta a can magajin gari da ke ƙarƙashin hukumar birnin gwari abinda wannan yake nuni da shi shine cewa arewa fa ta kusa zama inda karatun boko zai haramta domin idan wasu iyayen sun kyara 'ya'yansu sun koma makarantu to da alama mafi yawanci sun yi ban kwana da karatun kenan kamar yadda a lokacin da aka sace wasu ɗalibai a baya aka ji wasu 'yan matan na cewa ba za su koma karatu ba za su je su yi aure abubakar shekau da 'yan kungiyarsa ta ta'addanci suna can cikin dajin sambisa suna rawa saboda karatun boko ya kusa zama tarihi a arewacin najeriya idan ba a mai da hankali ba To ita dai jihar Kaduna ta daɗe da fama da matsalolin tsaro masu kwar uku. Na farkonsu shine rikicin makiyaya da manoma. Na biyansu shine rikicin barayin daji masu satar mutane domin su karɓi kuɗin fansa. Na uku su kuwa shine wata ƙungiya da ake kira Ansaru da take da alaƙa da 'yan ta'adda. kowace ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin uku barazana ce mai zaman kanta ta fuskar tsaro ga misali rikicin makiya da manoma ya sha haddasa faɗace-faɗace a tsakanin ɓangarori biyu da yake kaiwa ga zubar da jini da ƙona ƙauyuka kudancin kaduna shine babban misali na wannan irin matsala na biyu kuwa wato barayin daji su ne ke cin karansu babu babbaka a yanzu duk lokacin da suka ga dama suka bugi kirji za su kutsa ƙauyen da suke so su yi awon gaba da mutane bayan sun yi barna da ta'adi a cikinsa kai hatta cikin birnin kaduna baya gagara su kutsawa domin ya fi sau biyu suna yin irin wannan kutsan a cikin wannan birni na gwamna inda suke datsa hanya su tantance mutanen da suke ganin suna da dan matsi-matsi sannan su kora su daji kamar awaki saboda daga baya su bugo wa dangin su su nemi kuɗin fansa ba kuma can tsakar dare suke shigowa ba suna shigowa ne kamar karfe takwas ko karfe tara na dare shakka babu batun tabbatar da tsaro ba aiki ne na wani bangare guda ɗaya ba kamar jami'an tsaro da dukkanin bangarorinsu a lokuta da dama faran hula kan taka rawa wajen isarwa da jami'an tsaro bayanai da suka shafi waɗanda ake gani a matsayin barazana ta rayuwar al'umma ta fuskoki da dama a kowace ƙasa a duniyan nan faran hula suna taka rawa irin wannan ta fuskar tsaro don haka a najeriya ma talakawan suna takawa kuma za su ci gaba da takawa sai dai a yanayi irin wanda ake ciki a yanzu masu yi wa tsaro barazana mutane ne da suke ɗauke da manyan makaman da sun mafi ƙarfin na jami'an tsaron ƙasar kuma suna rayuwa ne a cikin tsakar daji suke kuma yin kutse cikin birane domin su yi awon gaba da mutane don haka gano hanyar da za a dakile irin wannan barazana tana hannun mahukunta ne fiye da kasancewarta a hannun farar hula har ila yau batun kiran da gwamnati ta yi ga iyayen yara da su rika zama masu sa ido a kan 'ya'yansu da babu wani abu da za su iya yi da ya wuce cire 'ya'yan nasu daga makaranta inda tsaro ake nema domin ba abu ne mai yiwa ba iyaye su je su tare a makaranta da makamai ko kuma hannu rabbana su wa bai 'ya'yan su kariya har sai an tashi karatu sannan su ɗauke shi zuwa gida idan har ba su da aikin yin ma da za su iya yi domin samo wa 'ya'yan abin da za su ci to ya za su iya fuskantar gwammai ko ɗaruruwan masu ɗauke da makamai idan sun kawo farmaki a cikin makarantun za a yi haihuwar guzuma ne ta yadda watakila a irin wannan yanayi a yi awon gaba da 'ya'yan da kuma su iyayen hakikanin gaskiya da akwai buƙatar mahukunta a cikin ƙasar ta najeriya su sake yin dubi akan dabarun tsaro da hanyoyin tabbatar da su tun kafin lokaci ya ƙure domin yadda abubuwa fa suke tafiya a yanzu da akwai hatsarin gaske wanda ga dukkanin alamu kullum kara taɓarɓarewa harkar tsaro take yi wa ya san munin da za ta yi nan gaba to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda lokacin da muke ɗauke da shi ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna kuma ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu madalla yanzu kuma san shirin na murwai masu sauraro tare da hassan barka masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu murya musulunci taron ina muku fata alkhairi sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi garkin daura duk Allah ina so wannan kafa ba mai albarka ku ni dama bayyana an ra'ayina na eh, jan hankali kamar haka don allah don annabi mutanen jamhuriyar nijar da ku da mu da kowanne da wanda yake cikin gida da wanda yake waje mu ci gaba da wa kasan mu addu'a allah ba su zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya ga baki daya da abin da lafiya za ta ci wannan abu da aka yi na zaɓe a zo wanda allah ya ba tun da allah ba shi a bi shi abu allah a bi shi kuma ya kasance a zo a gina ƙasa ce kwace-kwace yanzu ba na jama'a ba ne kawai a mai da hankali ga ubangiji allah ubangiji ya sa ya mana adalci to muna kira ga 'yan ƙasa kowane ka goyon bayan na zaman lafiya mu allah ka albarkace mu da zaman lafiya ni ne muku fatan alkhairi radio bh jamhuriyar musulunci na gode da wannan kuka ba dama suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na bh muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar yau ina so ku bani dama a yi wannan tsokaci a dangance da matsalar tsaron da take Najeriya kuma ganin cewar a halin yanzu gwamnatin Najeriya tabbas ta ɗauki al'amarin wanda ya kamata dama a titin da wuri ta ɗauka kuma wannan kudi na shugaba Muhammadu Buhari da ya yi wannan takardun haka abu ne mai kyau kuma gaskiya wajen sace wannan matan da aka yi na ɗalibai da malaman su na jihar Ido hakikan gaskiya wani abin tarda Allah wadini kuma muna kira ga sojin Najeriya sojin Najeriya da tashi ta tsaya da fatan Allah kawo karshen wannan tashi tashen kulan Nijar da Najeriya da ma Afirka baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi rediyo Hausa ta Iran jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas daga agada sai jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi na game da sojoji sojoji wannan na chadi wanda su zo nijar wanda za su kama ma sojoji na nijar game da wannan yaƙi da suke da 'yan tada kaya baya to wannan gaskiya bareman abun yabawa ne saboda daman afirka haka ya kamata a ce an yi amma ba a ce a rika kawo wani sojoji na turai ko na faransa ko na amurka a ce su ne za su kama wannan sojoji da tura babu abin da suke a cikin kasashen kasashen mu sai ƙara kulla makirci ai dukan makamman da ake shigo ma 'yan ta'adda da su su ne suke taimaka musu da su suna fakewa da abun nan suna cewa suna taimaka mana daman mai ɗaki shi ya san inda ya yake mishi gaba assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwa Hassan Talba George Fortescue ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga dan majalisar tarayya mai wakiltar Nigeria Fortescue wato Honorable Ibrahim Umar a bisa kokarinsa kokari da yi na tallafa al'umma da mata masu ƙananan sana'o'i da kuma aiki da yawa karkara na raya karkara wato ya ceto al'umma ba al'umma daga wahalar ruwan sha a karamar hukumar Nigeria local government da kuma ceto ƙauyuka da yayi na bangaren gina musu makarantu don ceto al'ummar yankin da yake wakilta muna masa godiya da fatan alheri Allah taimake shi Allah bashi nasara ki daga mai sauraron kwasan talbajo Fortescue sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram zandar gaskiya haɗin gwiwa da sojojin tadi da ƙasa ta jamhuriyar nijar da sauran ƙasashen afirka ba shi zai kamu tsaro ba a iyakokin ƙasashenmu na afirka abinda zai kamu tsaro a ƙasashenmu na afirka shugabanni da aka zaɓa ku ji tsoron allah ku ringa ma talakawan ku adalci shi kaɗai zai kawo maganin masihun nan da ke ritsawa da wanda bai shi ba bai gani ba ya kamata shugabanni amfani da aka ba ku jagoranci ku ji tsoron Allah ku ji tausayin talakawa mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaram Zandar. Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan shiri namu mai tarun albarka zan dan tsokaci sama wagga siyasa tamu wadda aka gama Nijar. Sai dai an gama a wajen wa'ansu amma hayo ba a gama ba saboda ai nan an ida zaben ana kuma biyowa ana kama 'yan adawa wannan bai dace ba wannan ba hanya ba ce wadda demokrasi ake so ta karmi wadda ana cewa an ba shugaban eh, nijar wannan eh, lambar yabo ta eh, mo ibrahim wannan wannan ba wai abu ne wanda mu za mu taɓaɓatu saboda kungiyar ta bashi ba wai shi bane na farko na shi shidda ne kuma an aka ji ba kungiyar wannan cikin bada ta akwai siyasa akwai shugabanni wanda zai kamata a ba ita ba yi wa a ba su ita saboda sun sha bamban da maradin turayen yamma kenan yanzu dole ne wanga shugaban kasan mu na Nijar a shi ita amma ba wai ya cancanta ba ko kuma eh, ya yi abubuwan da ya kamata a bashi da to muna son mutane su gane siyasa ce voh hausa mai magana ne alkasun daga nan agadas ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda ya saba kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stara da na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu saurara idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo maku kissar sulaim ibn qais Alhilali? kuma mun tsaya a yakin siffin da yardan allah za mu dora daga inda muka tsaya bayan yakin siffin a shekara ta 38 bayan hijira a shekara ta 40 bayan hijira kuma an yakin nahrawan wato yaki da khawarijawa sulaim dan qais al-hilali yana daga cikin sojojin amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam na gaba gaba a wannan yakin ya kuma rubuta yadda yakin ya gudana a cikin littafinsa daga nan sai suka koma cikin garin kufa inda suke shirin karawa da mu'awi a karo na biyu suna cikin wannan halin ne sai abdurrahman ibn muljam ne ya sari amirul mu'minin ali ibn abi talib da takobinsa mai guba a cikin watan ramadan a wancan shekarar sulaim ya sami damar rubuta wasu wasiyoyin amirul mu'minin a littafinsa bayan shahadar imam ali alaihi imam hassan alaihi ya karbi ragamar jagoranci al'ummar musulmi sulaim ya ci gaba da kasancewa tare da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan karon ma inda ya zama mabi Imam Hassan alaihi salam na kusa da kusa. A gaban idonsa Muawiya da Abi Sufyan ya shiga birnin Kufa bayan sulhun da suka yi da Imam Hassan alaihi salam ya rubuta mummunan huduban da Muawiya ya yi a masallacin Kufa inda ya bayyana a fili kan cewa ba zai cika koda guda daga cikin alkawuran da ya ɗauka wa Imam Hassan alaihi salam ba. Sannan ya sunanta la'antar Imam Ali alaihi salam akan mimbarin manzon Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin daga nan sai Sulaim ya rubuta dukkanin abubuwan da Muawiya ya yi a sa na zubar da jinin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma su da kuma yadda Muawiya ya kashe Imam Hassan alaihi salam ta hanyar matarsa Jadatu bintu Ash'as al-Kindi bayan shahadar Imam Hassan alaihi salam aninsa Imam Hussein alaihi salam ya karbi ragamar jagorancin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su a shekara ta 50 bayan hijira wato shekaru goma bayan sulhun da imam hassan alaihissalam ya yi da muawiya a shekara ta 49 bayan hijira muawiya ya nada ziyad Ibnu abihi a matsayin walin kufa sulaim ya yi kokarin ya ɓoye kansa a gaban wannan mummunan sarkin har dai allah ya sa ya kubuta daga sharrinsa har ma kuma ya sami damar shiga fadarsa ya kuma yi kofin wasu wasikun da yake rubutawa muawiya da kuma wasu mutanensa tare da taimakon wanda suke aiki wa shi ziyad Ibnu abihi ya kawo su a cikin littafinsa sai kuma shekara ta hamsin bayan hijira muawiya da abi sufyan ya fita rangadi zuwa hijaz inda ya je makka da madina da kuma aikin hajji sulem ya tashi daga kufa ya je madina ya rubuta cikakken rahoto kan abubuwan da ya yi musamman na munana wa iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansa da ya yi sai kuma a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira wato shekaru biyu kafin mutuwar muawiya da abi sufyan imam hussein alaihi salam ya tara mutane kimani 700 a Amina a lokacin hajji inda ya yi jawabi mai zafi na aibata Muawiya da Abi sufiyan a lokacin ma Sulaim yana ɗan shekara kimani 60 a duniya ya kuma rubuta cikakken jawabi Imam Hussein alaihi salam a wannan lokacin amma a shekara ta 61 bayan hijira a lokacin da musiba babba ta sami al'ummar musulmi na kisan Imam Hussein alaihi salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansa a Karbala a lokacin bisa wasu maganganu maganganun sulaimi yana cikin gidan yari na birnin kufa tare da sauran 'yan shi'a da haka ne wato sulaim bai sami damar rubuta wani abu dangane da wakiyar karbala ba a cikin littafinsa bayan shahadar imam hussein alayhi salam sulaim ya koma wajen imam aliyu al abidin alayhi salam sannan ya sami imam muhammad bakar alayhi salam a lokacin yana dan shekara bakwai a duniya bayan shahadar imam hussein alayhi salam abubuwa da dama sun faru daga ciki akwai labarin ibn ziyad a hijaz da muktar ibn Asakafi a kufa amma duka wa'annan labarai ba su zo cikin littafin sulaim ba abinda ya bayyana a tarihi dangane da sulaim ibn qais al-hilali shine har zuwa zamanin hajjaj dan yusuf al yana birnin kufa dangane da littafin sulai ibn qais al-hilali kuma abinda ya bayyana shine a cikin wa'annan shekaru 60 masu albarka da ya yana wa'annan rubuce-rubucen ya hada littafi mai mujalladai hudu kashi daya bisa hudu daga cikin na abubuwan da ya rubuta sun faru ne tun lokacin da ya gano gaskiya ya kuma hada kansa da imam ali salam da sahabbansa a madina sannan a cikin mujalladi na biyu kuma ya kawo abubuwa da suka faru tun farkon halifancin halifa na biyu da kuma muhimman al'amura da suka faru a lokacinsa har zuwa khalifa na uku rubu'i na hudu kuma ya yi shi ne a kan khalifanci imam ali salam da kuma yaƙe-yaƙen da aka tilasta masa yi har zuwa shahadarsa sai kuma wasu abubuwan da suka faru bayan da muawiya ya karbi iko da daular musulunci wato daga shekara ta arba'in har zuwa rasuwan sulai ibn qais al-hilali a shekara ta shida bayan hijira masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito fito idan lakai kai alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula tare da san barka lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin dai a yau zai zamo ne ci gaban wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan mahimmancin sinadarin cholesterol ga jikin dan adam da ma yadda idan yayi yawa yakan kawo wa mutum matsala ta toshewar hanyoyin da ke kai jini a zuciya. Da fatan za a kasance kasance a tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan mahimmancin sinadarin cholesterol ga jikin dan adam da ma yadda idan yayi yawa yakan kawo wa mutum matsaloli irin na toshewar hanyoyin da ke kai jini a zuciya. A makon da ya gabata dai idan za a iya tunawa muna tare ne da Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda kuma ya yi mana karin bayani kan shi sinadarin na cholesterol da mahimmancinsa. To yau dakta zai dora mana ne kan yadda shi wannan cholesterol din ke zama illa ga jikin dan adam. wato duk hanyoyin da jini yake bi wato kamar pipe ne na ruwa yana da bango to sai ya zama na wannan cholesterol din sai ya sa abin ya yi kauri wato kaga hanyar da ruwan nan zai wuce ko kuma a ce jini da zai wuce a jikin dan adam ta ɗan ragu saboda haka wannan sai jawo takura wannan jinin da ke cikin wajen shi ne sai ya rika tafiya cikin hanya mai matsi ne a turanci ake ce pressure din sai ta yawa ta irin wannan sai yakan iya jawo hawan jini to idan kuma abin ya shafi wajen zuciya akwai jijiyoyi ko kuma hanyoyin jini waɗanda ita kanta jijiyar take samun jininta a jiki daga ta hanyar to irin wannan kaurin idan ya yi yawa musu irin hakan yakan dawo matsala babba a zuciyar nan ne a turanci ake kira coronary heart disease to irin wannan ɗin idan ba sa aka ci ba yakan jawo wasu eh, abin da ake kira myocardial infarction wato toshewar wannan hanyoyin jinin ne to shi ne sai zama na ita zuciya tashi guda sai ta kasa aiki to zan da nan sai ga mutum tashi guda ya mutu wayannan su ne manya manyan illoli da suke aukuwa idan cholesterol ya zama na ya wuce motar ake bukata kuma ya zama na akwai wasu abubuwan da suke tattaruwa da shi na to musamman kamar yadda na yi bayani idan abin ya shafi wasu halaye kamar shan giya shan taba ko kuma kasancewa kusa da mai shan taba na lokaci tsawo sannan kuma ko ya zama da mutum yanayin rayuwarsa yanayi ne wanda mutum baya ɗauka aikin komai ko kuma dai aikin nasa ya sa yana zama zaman dirshan a wuri ɗaya baya motsa jikinsa baya motsi sosai ya zama na yana ɗan kokkona wasu abubuwan da yake ci to irin waɗannan mutane sukan kasance cholesterol ɗin ya yawa sannan kuma da waɗannan abubuwan da ke tattare to sai a samu aka to idan shi ya kasance akwai wannan ɗin su kuma su suna hana sarrafa shi ne to mutum kuma idan suka taru a lokaci guda ka shi ne suke jawo wannan illa idan ya zama na shi kitsan na cholesterol ɗin ya yawa ga kuma wannan illar da su suke jawowa to Eh, wato abin da suke haɗuwa su jawo ɗin ne ke jawo wannan damu ba wai suna ɗauke da kitse ne a cikin su ba haka kuma mutane idan ya zama da masu na cikin matsananciyar damuwa wato kamar yan uwan juna ne suna nema wannan ya kawo tashi inda wannan ya kawo sai ba 'yan ƙarfin ke haɗu da ɗaya sai ya zama na cutar da wasu ɗan adam. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin to dokta an ce akwai nau'in abinci da muke ci da suke taimakawa wajen haɓaka shi wannan cholesterol ɗin a jikin ɗan adam wani ƙarin bayani ne za a yi mana eh abubuwa kamar yadda na yi bayani wanda suke ɗauke da mulko wanda cin su zai zama da damuwa kaga kamar kwai yana ɗauke da wanda. yawan mai musamman man shanu ko kuma irin nono kindirmo irin wannan da kamar nama ko da saniya ne musamman na irin su na alade ga waɗanda suke cin alade irin na su shanu in na raguna na akuya duka akwai bangaren da za ka ga an ci tsoni wannan bangaren na yawanci naman kaza da kifi suna ɗauke da kaɗan daga cikin kamar bai kai waɗancan ba to amma musamman cin kazar idan wato fatar ta yana ɗauke da wannan abu shi yasa waɗanda suke gudun shi sai su tsare fatar su ci naman da ke cikin to shi ne hatsari wurin shi samun yawan kitse a jiki yakan ragu idan aka ɗaye fata to a taƙaice waɗannan su ne a kaɗan daga cikin da nau'in abinci wanda da yawanci muke muka ɗaba ci ko kuma ga waɗanda suke cin magirin wato bota kuma shi ma yana ɗauke da irin wannan abu. To daga ƙarshe dakta wace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kiyaye matsalolin da ke haɓaka shi wannan cholesterol ɗin a jikin ɗan adam. Na'am wato musamman idan aka ce shekaru sun fara tasa wato mutum dole ne ya yi takatsantsan wajen abin da zai rika ci ba wai komi mutum ya sha'awa shi zuciyar shi ko kuma ya ci ran shi ya zarme abin ya zarme mishi rai yana son ya rika ci ba wato kaga ji wayannan nau'i nau'i na abinci da na yi lissafin su baya mutum zai yi kokari ya rage yawan cin su ko kuma ya ci daidai farfado an fi so mutum ya cika yawaita cin abubuwan da suka shafi 'ya'yan itatuwa da kuma gani wato ko da za a ci abincin irin waɗancan ya zama na an faɗa amma a rage yawan cin tsayi yawan cin nama yawan shan man shanu man kaji waɗannan abubuwan dole ne mutum ya rage su yawan shan kindirmo mun kai duk wannan mutum zai gida sannan kuma motsa jiki yana da muhimmanci da mana mutum dan adam ya ware lokaci a kullum ranar ana a ce ya yi wani dan gudu hakan nan ko kuma ya yi tafiya da sauri da sauri ya rika yin kimanin kamar na minti talatin mafi karanci in kuma zai samu ya yi fiye da haka ma to nan ya yi daidai in kuma wanda Allah ya fi cewa ne zai iya siyan yan kayayyaki kamar na kekuna sun zai iya rika hawa keke yana tuki ko kuma in yana da waje da zai rika yin wanka kamar su yi a cikin wajen ruwan da ake warewa na yin wanka din nan na shakata ko kuma ya samu igiya irin yana ɗan tsalle na tsallaka ta kamar yadda yara suke wasanni ko kuma wasan tsallo ko ta kafa ce ko ta hannu ce wasanni dai wanda za su sa ya ɗan yi gudu kaɗan kaɗan yana zufa yana zubar da zufa din nan waɗannan su suke taimakawa sannan kuma mutum ya rage yawan abincin da zai rika ci masu kake da abinci numfashi bashi ya cikin irin wannan ma mutum ya rika kwatanta yanayin abincin da zai fiye zama da wanda zai rika kawo mishi taro ba a cikin ta bane irin hakan in mutum yana guda insha Allah zai rage hakarin da ke tattare da nau'in abinci irin su cholesterol din wanda sa ka iya jawo damuwa. Kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata rana talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin mai salama da ya godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya a nan kuma yi Hassan barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya ba dan yabo kurin waka dai dan su ci rayi ai sake na ga Allah rabi madalla yanzu kuma sai shirin na karshe wato duniyar mu a yau mu a yau. rahim, masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To a kwanakin bani dai kotun duniya mai shari'a manyan laifukan yaƙi da ke da helkwata a birnin Hague da kasar Holland ta sanar da cewa Amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun aikata laifukan yaƙi a falastinu kamar yadda bincikensu ya nuna kuma shirye ofishin babban mai shigar da ƙara ɗin yake wajen gabatar da haka din a gaban kotun don fara dubi cikin lamarin ta wannan sanarwa dai musamman bangaren da mai shigar da ƙaran ta faɗi na cewa tana da cikakken dalilai na fara gudanar da bincike kan wannan ɗanyen aiki da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka aikata musamman a zirin gaza da kuma haramtattun matsugunan yahudawa da ake ginawa a yammacin kogin jordan sudan ya sanya amurka fitowa fili yayin allah dai da haka din to wannan lamarin da shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi cikinsa da kuma kara faɗaɗa shi bugu da kari kan dubi cikin irin ikirarin da amurka take yi na kara kokin bil'adama da kuma dokoki na kasa da kasa don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. A kwanakin bayani da kotu nan ta ICC mai shari'a manyan laifukan yaƙi na sanar da cewa bincike da kotun ƙarƙashin jagorancin babban mai shigar da ƙara na kotun malama Fatu Bensuda da ke gudanarwa kan laifukan yaƙi da aka tafka a Falasinu ya kai ga matsayin cewa lalle an tafka laifukan yaƙi din kuma zai kaddamar da bincike a hukumance lamarin da gwamnatin Falastinawa ta yi mara ba da shi sannan alhali kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta nuna damuwanta kan wannan lamari to wannan matsayi na kotun da yana zuwa ne bayan da a watan fabrairu ko kuma ranar biyar ga watan fabrairu nan kotun ta sanar da cewa tana da hurumin saurare da kuma gudanar da bincike kan wannan lamari wato da ana iya tunawa a baya bayan lokacin da kotun ta fara sanar da cewa ta gudanar da bincike kan wannan lamarin da take goyin bil'adama da kuma tafka ayyukan laifukan yaki a palestinu da ake zargin cewa sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun aikata amurka da haramtaccen kasar isra'ila sun nuna cewa kotun bata da ma hurumin ta saurari irin waɗannan ƙara a watan disamba na shekara ta 2019 ne dai fati bin suda din babbar mai shigar da kara a kotun ta icc ta ce an tabbatar da cewa irin waɗannan an yi ɗanyen aiki dai an tabka su a yammacin kogin jordan a wuraren da ake fahimci ƙasar isra'ila take gina matsugunan yahudawa kamar yadda kuma a cikin tsawon shekaru suka tabka irin waɗannan ayyuka na laifukan yaƙi a zirin gaza tana mai cewa wato haramtacce kasojin haramtacce kasar isra'ila din a shekaru aru aru suka yi suna tabka irin waɗannan ayyuka na laifukan yaƙi akan al'ummar falastinu da aka take ganin cewa ya kamata a ce kotun ta gudanar da bincike kan wannan lamari sannan kuma ta gabatar da batun a gaban wannan kotu din duk da cewa dai ta bayyana cewa akwai wasu bangarori daban-daban ma waɗanda su ma ake zargi sun tafka irin waɗannan laifukan yaƙi din amma dai kuma ta fi nuna ga irin abubuwan da su isra'ila din suke yi babbar mai shigar da karin da ta bayyana cewa akwai dalilai da suke suke da su na cewa dai irin ayyukan da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka yake aikatawa a zirin na gaza da kuma yammacin kogin jordan haka din yana a matsayi irin na tafka laifuffukan yaƙi To tun da bayan wannan sanarwa da malama wato bayan su da din ta yi an sami bangarori daban-daban da suke ta bayyana ra'ayi da kuma mai da martani. A bangaren gwamnatin cin gashin kan Falasinawa ta yi maraba da wannan lamari. A bangare guda ma ta kungiyoyi na gwagwarmaya a nan Falasinu musamman irin kungiyoyin kungiyar Hamas wacce take rike da yankin na zirin Gaza ta bayyana jin daɗin ta da kan wannan lamari da kuma cewa wani lamari ne da ke nuni da cewa ko ba daɗe ko ba daɗe za a iya hukunta waɗanda suke da hannu cikin ɗanyen aiki ciki a zirin na gaza kamar yadda kakakin kungiyar hamas din hazim kassam ya bayyana ta bangare guda ko ita kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna damuwanta da kuma rashin amincewanta da wannan kokari da ake yi kamar yadda amurka ma ta nuna bata rashin amincewanta da wannan lamari da kuma cewa ba ta taba bari a yi abubuwan da zai zamanto abinda zai tabbatar da laifi ko kuma a cutar da haramtacciyar kasar isra'ilan ba a saboda haka ne ma mataimakiyar shugaban amurka kamal harris cikin wata tattaunawa da da ta yi da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ta bayyana masa cewa amurka dai tana adawa da duk wani kokari na gudanar da bincike na kotu a kan haramtacciyar kasar isra'ila kan wannan batu man yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka din ma musamman shi sakataren harkokin wajen amurka din anthony blinken shi ma dai ya bayyana nasa ra'ayi din na goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila da yin amincewa da wannan kotu din to a bangare guda kuma shi ma dai firaministan haramtacciyar kasar isra'ila netanyahu ya nuna nuna kiyayya ya nuna kiyayyansa ga wannan lamari na gudanar da bincike din inda ya bayyana haka din ma a matsayin wato wani kiyayya ne ga Yahudawa wato lamarin da suke amfani da shi a koda yaushe gurin duk lokacin da aka kokarin nuna sun aikata wani laifi wanda yake duniya ta shaida suna amfani da wannan kalma wurin nuna cewa kaman dukan wani abu da za a yi a gare su wani abu ne wanda yake da alaka da kiyayya da Yahudawa da dama ake da shi to wannan da yana daga cikin irin abubuwan da Amurka da kuma mutum kasar Isra'ila suka bayyana dangane da ita kanta wannan kotu din. wannan nuna rashin amincewa da gwamnatin amurka din ta yi ga ita kanta wannan kotun da gudanar da ayyukanta ba wani bakon abu bane don ko a kwanakin bacin a lokacin gwamnatin da ta shuɗe na trump a nan amurka din kotun sakamakon lokacin da kotun ta bayyana aniyarta na cewa amurka ta tafka ayyukan laifi na yaƙi a ƙasar afghanistan kuma kotun za ta fara gudanar da bincike kan wannan lamari din tana wanta lokacin gwamnatin amurka ta trump din ta sanya takunkumi akan wasu daga cikin manyan jami'ai na wannan kotun ko ciki kuwa har da ita babbar mai shigar da kara din fati ben suda to don haka wannan ba wani bakon abu bane idan amurka ta yi wannan lamari ta ma bangare guda kuma baya ga wato gwamnatoci a hukumance akwai kuma kungiyoyi na kare hakokin bil'adama a duniya waɗanda su ma suka bayyana suka yi nuna maraba da wannan shiri na kotun da take yi na gudanar da bincike kan haramtaccen kasar isra'ila din da kuma amurka kan irin waɗannan ɗanyen aiki da suke aikatawa wanda a cewar su hakan yana nuna dai wani abu ne wanda zai ƙara da dawo da mutuncin kotu din wanda dama ake zargin cewa tana nuna wariya ga waɗansu kasashe kuma waɗansu al'ummomi a ɗaya daga cikin irin kungiyoyin da suka bayyana ra'ayinsu kan wannan batu akwai kungiyar nan ta kare hakokin bil'adama ta Canadian Defenders for Human Rights ya bayyana bayyana cewa amurka da haramtar kasar isra'ila daman ba wani bakon abu ba ne dan sun nuna irin waɗannan goyon ba kuma wannan adawa da ita wannan kotu don kuwa sun jima suna nuna adawa da duk wani abin da ita wannan kotu din ta kokarin aiwatarwa musamman idan ya shafe su sannan kuma da ci gaba da yi gudanar da zalunci akan wannan kotu din da kuma yin wasan kura da ita da kuma tsoratar da kotu din kamar yadda suka ce daman dai kotun ta jima tana kokarin bayyanar da ra'ayinta kan wasu daga cikin ayyukan da da amurka da haramcin kasar isra'ila suke fuskanta to amma dai kotun tana ci gaba da fuskantar irin waɗannan mai da martani da kuma zalunci da kuma kere daga bangaren amurka din wacce take nuna fin karfi a lokuta da dama duk da cewa kamar yadda waɗannan ƙungiyoyi daban-daban suka nuna cewa ba mamaki bane idan har amurka ta nuna adawanta da wannan kokari da ake na hukunta haramtaccen kasar isra'ila to sai da abin da suke cewa shine abin bakin cikin shine cewa wannan sabuwar gwamnati ta amurka ta yanzu ta biden ba ta yi wani abun a zo a gani ba ba wajen sokewa da kuma sake dubi cikin irin waɗannan matakai da kuma matsaya da gwamnatin amurka ta musamman gwamnatin amurka ta trump ta ɗauka akan irin waɗannan wato cibiyoyi na ƙasa da ƙasa duk ko da cewa duk ko da alƙawarin da ita wannan gwamnati ta yi da kuma bayanan da ta ringa nunawa kafin hawanta mulki cewa za ta yi ƙoƙari gurin ganin cewa wasu batutuwa da waɗansu matakai da gwamnatin trump ta ɗauka waɗanda yake a zahiri a fili suke na kurakurai ne waɗanda suke karan tsaye ga dokoki na ƙasa da ƙasa ta juya musu baya da kuma soke su to amma zai abun bakin ciki kamar yadda su waɗannan ƙungiyoyi suke bayyanawa shine gwamnatin Biden din har zuwa yanzu babu wani abun ta yi musamman akan wannan batu na wannan kotu da take kokarin wato gudanar da bincike da hukunta waɗanda suke da hannu cikin aikata wato laifuka na yaƙi face ma dai wato ita wannan gwamnati din ta ma sake ita ma goyon bayan irin abubuwan da Trump din yake aikatawa ne musamman bayan matakan da ta sanar da ta ɗauka akan wannan kotu din sakamakon sanar da abin da ta yi take yi na kokarin gudanar da bincike da kuma hukunta waɗanda suke da hannu cikin wannan danyen aiki yaki a Falasɗinu. To duk da cewa dai irin waɗannan matakai da Amurka da haramta ƙasar Isra'ila suke ɗauka kan kotun bai zo da mamaki ba ga da dama. Ima dai ba a ce wato ma ba a ce irkin daukan irin waɗannan matakan ne zai zama da abin mamakin ba to amma dai ko ba komai wannan haka din da ta yi wannan sanarwar da kotun ta yi yana tabbatar da wasu abubuwa kamar haka na farko dai ƙaryar amurka na girmama dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kare bil adama wanda dama wanta daga cikin abubuwan da amurka ta jima tana bayyana cewa ita tana wato kare haƙoƙin adama da kuma girmama dokokin ƙasa da ƙasa har ma take kokarin hukunta wasu ƙasashe wanda suke cewa suna karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma haƙoƙin adama to amma dai wannan sanarwa kamar da masana harkoki suke gani cewa to lalle wannan ya nuna ƙarya da amurka take akan wannan bangare abu na biyu shine cewa gwamnatin amurka ta yanzu ba abin yarda ba ce don kuwa kamar yadda ta bayyana da irin abubuwan alƙawuran da ta yi a halin an yanzu dai gashi an fara ganin cewa wannan abubuwa wannan ke masu sauki ne amma dai ta gagare yin su na uku shine cewa ba bakeren amurka da haramtaccen kasar isra'ila da din cewa za su ci gaba da tabka ayyuka na laifi ba tare da an hukunta su ba ya fara zuwa karshe sakamakon irin yanayin yadda yanzu waɗannan kotuna da cibiyoyi na kasar da suke fitowa fili suna adawa suna sanar da matsayarsu dangane da irin ayyuka na bakere da kuma ayyuka na take hakokin bil'adama da amurka da haramtaccen kasar isra'ila suke aikatawa to waɗannan yasa masana ɗin suke ganin cewa haka ɗin yana nuna cewa irin wannan bakin na amurka ɗin ya fara zuwa ƙarshe sana abu na hudu shine cewa duniya ta fara ƙosawa da kuma wato kosawa da wannan bakar siyasa ta amurka da haramtaccen kasar isra'ila ganin cewa irin yanayin yanda cibiyoyin kasa da kasa suka goyi bayan wannan mataki da kotun ta duniya take son dauka hatta cibiyoyi a nan turai da dama sun nuna goyon bayan su da kuma wato nuna amincewarsu da wannan kokari da ake wanda haka din yana nuna cewa duniya daman baltana kasashe irin kasashe masu tasowa waɗanda suke da daman su daman suna adawa da irin waɗannan matakai na amurka din to don haka masu wannan ra'ayi suke iya gan cewa duna ta fara kosawa da irin wannan bakar siyasa ta amurka da haramtaccen kasar isra'ila sakamakon irin yadda suke nuna goyon baya a duk lokacin da wata cibiya ta kasa da kasa take son daukan mataki akan su waɗannan kasashe da kuma wannan bakar siyasa ta masu saurare duna da tana zuba ido ta ga abin da zai faru a nan gaba kuma da kama kawo abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin na yanzu a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta yi ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.